Jahilci ko al'ada kashi na sittin. Inna tunda Ami ta fara magana kawai ta zuba mata ido ji kawai har da lallaɓa ga kuma wani abu wai bed morning" ko ke nufi oho a hausance dai ta san gadon safe ko gadon safe ko safen gado sannan ga wasu ayyuka Amina lissafowa ita abin mamaki yake bata kawai hankali take da kai ba tare ta fahimci komai ba tace eh Amina gane Ami ta murmushi tace yau yar albarka to tashi ki ji ko sai ya fita aiki sai ki dawo ne tumaimi ta miƙe ta fice ta koma sashin DMD tana tura baki tana shiga ta same su yana bacci rasa wani za ta fara yi gashi bata san me bed morning ba balle ta san ta yi ko bata yi ba fitowa falon ta yi ta shige kicin ta haɗa tiyar da suka yi da swiri jiya yasa rasa abin da za ta kara dafawa ta yi sai ta ɗau indomie kawai ta haɗa yadda ta iya ta sa plate ta ɗaura a kan tire ta kai ɗakin ta ije wanka ta shiga ta fito ta je gaban miron ta shafa mansa da turarensa kayan mace da ta kwana da shi ta mayar ta dawo kan gadon ta hau bugunsa ka tashi shugaban mugaye Liam na tsaka da sa mai daɗi ji an daka masa mari ana masa <laughs> hayaniya. Rai a ɓace ya buɗe ido tare zuba mata ido ganin idanuwarsa jaru sai ta miƙe da sauri ta sauka gadon tana faɗin ka tashi ka karya ka tafi aiki. Da mamaki da yake kallon ta fanda amma sai ya share duba time ganin dai ko bakwai bai cika ba kuntun tsake ja sai lumshe ido yake. Ta ƙara sa wai bai isa ba ya tashi. Haka ya tashi ba dan ya so ba sai dan baya mutu na dogon magana yau. ya nufi banɗaki ta bisa a baya da mamaki yake kalanta yana tunanin yau kuma wasu aljanu ne <laughs> suka shiga kan yarinyar nan tsayawa ya shiru ita ma ta tsaya shiru haushin ne kama sai ce get out irin ne mun baki ta yi ta ce wanka zan maka <laughs> abin dariya ya bawa DMD sosai ganin da gaske ne ta yi gamo da aljanu a bacci bai san da koyarwan ammi bane da yake ine na jin magana ammi sosai shi yasa ta dage sai ta yi komai DMD dai ya tura ta waje ya kulle kofa sannan ya sa hankali kwance. Yana fitowa ta dage sai ta shirya sa, duk da haka bai ce mata ba ya banza da ita ya shafa mai damu da komai ya ɗauka kayan da zai saka ya shige bathroom ya saka ya fito. Ina sai turo baki take yi tana kunkuni wai ya hana ta yin abin da Ami ta saka ta. Yana gama komai ta ɗauko tire ɗin ta ce ga abin karyawa ka ci sai ka fita. Wannan karan DMD sai da ya murmusa don dariya ta basu sosai kawai bai son reni shi yasa ya rike dariyan ya murmushi. Wani aljanun da ta tashi da shi da kuma daru sai ya zauna tare da jawa abincin gabansa kofi tininti ti din ya dauka ya kai bakinsa ba laifi ya daɗi sai da ta lafta suga kuma shi baya shan suga sosai indomin ta buɗe ta ɗebo a cokali ta nufi bakinsa da shi daidai kamar wa haka ya buɗe baki ba tare da ya garrama ba dan yau baya jin magana kuma da yake ya san su ami sun dawo bai kawo wa ransa shirminta ba ne. abin na shiga bakinsa ya fitar da sauri tare da jefa mata wani irin malalacin kallo <laughs> ta yi kwaɓa kenan na san za a rina rai a ɓace ce ɓace min daga gani kamu na saba miki kamun idiot village girl ne miƙa ta sun mimi ta dawo falo ta zauna tana ƙunƙuni don ka samu ka ci albarkacin ami a radu ba inda zan je sai ka fita ai haka ami ta faɗa mini Liyan ta kai da shi kamar zai kashe sa haka ya shige bathroom ya kuskure bakin sa ya fito don tafiya ofis yana da aikin jira tsaki bai kula da ita a falon ba ya wuce wansa ita kuma in zama ta gyara akan sai ta tafi ya fita a wajen bacci ya gaba da ita hankali kwance tunda a magana ta faɗa mata idan ya fita in tana jin bacci ta yi yana uwa falon ƙasa su da ɗaurin gin dagawa yayi yana murmushi ya ce landlord good morning a dai maganar dr mufaddal ya amsa yana cewa abokin takara yaushe ce zaka dawo kawo min amaryan tamu ne a filin bisa a baki ya haushe cika sa tuno da abin da ta masa amma sai ya ce papa sun zan kawo maka ita waya suka yi fafa na zolayen salon dm wani lokacin yakan yi wasan haka da dr mufaddal din hajja ce dai yake haɗa mata fuska sosai don ta cika surutu tana masa ciwon tana sa masa ciwon kai sashen aminu fa tura kofar ɗakin ta ya shiga da sallama ammi da ke shiryawa amsa sallaman ce tana haɗa fuska dmd ganin haka sai murmusa ya haugin na ammi ce sanna da ammi na yi kewarki daidai ya ce magana kuma fuska haɗe ta buge hannayensa cikin ta ce matsamin ba na son ƙarya abu mu dawo tun jiya da sauran lokaci amma sai yanzu ka ga daman zuwa yi min sannu wai kai kake ce wai kayi kewa na a haka wuce ta yi kewa na kam ai na ganta tun jiya Diyam da shugaba ya yi fare wa ammi akan lalle lalle ya yi misin nata. ammi har yanzu fuska da ta ce ni matsa min a jiki. Ka je wajen matarka ka bar wa mijin jikin matarsa. Yanzu kam ka samu wajen yin rigima ka je ku yi ma Da mai biki ta fika ka hankali na san za ta rarrashe ka. Tura baki Diyam da ya haɗe da fuska. matsawaye a cikin jikin ami akan ya fushi ta ce in ne ta fi sa hankali jiya yi zai fita ami daman da gangan ta yi magana don ta san yanayin zaman da suke har yanzu sai kuma gashi ta fahimta murmushi kawai ya tara girgiza kai tana bin su da addu'ar shirya ta ce to dawo nan ban ce ka fita ba jiya ya dawo gefen ami ya zauna tana murmushi ta ce to ubana tana ba za ka gaida ni ba ni bar na gaishe ka DMD gashi da Ami yana shagwaba, wai ta daina haɗa su da 'yar ƙauye. Ami dai faɗa ta masa sosai sannan ta masa addu'o'i da ƙannensa da matarsa. Ta ce kaga abin ku ya bullo da wata magana sai ka rabu da baby fiki To ni dai ba zan saka baki ba dan laifina yake gani daman shi yasa yi magana. In ka gyara halin halinka dadi ya taya ka tausan ku In kuma ka nuna masa baka ƙaunarta ni ma abinku zan taya a raba auren kawai kowa ya huta a bar min yarinya ta a gabana. sai da zuciyarsa ta buga jin maganar wai ya sake ta in abi ne ya magana tsaf zai iya mayar masa da ba mai saka shi ya saki matarsa amma tunda abi ne dole ya ja baki ya shiru a ajiyar zuciya ya sauke tare da kawar da magana sai ce ami jibi ne ya dina namu gobe zan wuce brazil din sai an yi na dawo Amira rana ta aika masa da ta ce to tare da matarka za ka je kafar ka kafarta in ba za ka iya zuwa da ita ba sai ka bani takardunta ka yi tafiyarka a dawo lafiya. Dem da ya ce haba da Allah amin wajen manyan mutane zan je da wannan jijirar ai sai a rena ne Haba hammi ta kama ta ce ashe jinjira ce din da ya shiru bai gama cewa komai ba har amin ta gama masa faɗa ganin ya ƙi yin magana sai ta ce to ta ka tafi aikin amma dai tafiya da bibikin dole ne kuma da ran Allah kuna dawowa za ka kai ta inda wajen fafa ya sa muku albarka miƙewa ya ba ko murmushi a fuskan sai ce sai na dawo amin to a dawo lafiya ɗan albarka dan gidan ami da abi baban aminsa yayin sai sosa kawai ya fice a ɗakin yana kokarin fita a falon Aminsu ya ji muryar Sweety da barmishi ya je ya bude hannu ta yi hogin nasa daga ta yi sama ta gaida sai amsa tambayarsa da bikin ta yi sai ya faɗa masa tana sashin sa Sweety ta ce bari na gaida Amina je na gaishe da Dalin wife Barmishi da ya mata tare da sauke ta fice a falon ta mai duga ya lokaci ya tafi sosai a shi mota ya shiga driver ya jasa suka nufi kamfanin sa sai da su suka tashi suka tashi sannan amin ta saka sweet ta je ta kira wa'inai samun sai tana batunta ta tashi ta suka fito a tare wajen amin suka je ta gaida ta ta amsa da murmushi tana faɗin ta je ta yi wanka ta zo ta sauya kaya an ji za a kai ta wanke kai ina ta ce amin ne wanka fa kamun ne bacci murmushi amin ta yi tare da sallama sweet ta je ta faɗa wa ayyayunta su gyara dining kamun ta fito sweet na fice amin ta dubi ina ta ce ko an yi wanka idan aka yi bacci ana sake wanka saboda zufa da mutum ya haɗa da kuma gajiyan juyi ina tura baki ta ce amin Allah ana sanyi kuma da zai da nayi abin da kika ce nayi fa amma ya ki cin abincin kuma ya ki bari na na masa wanka ko shirya sa kuma na daina yi daga yau yayi abin sa girza kai amma ta yi dariya na neman su mata tun daga ta ga yanayin dadin daman ta san da wani abin duban ne ta ce baby cute ki hakuri kin ji kada ki fishi ki ce kin daina ki dage ki kara bada himma ki dinga yin komai ya kokarin ki haka maza suke gaba ɗaya sai a hankali ba a burge su ba a musu ko kaɗan amma tunda mu mata zuciyarmu masu rahama ne kuma mun san Allah ne ya ɗaura mana waɗannan ɗawainiya duk da yin wasu ba dole ba ne amma muna yi ne da kyautatawa da kuma samun lada da gyara mu duk ƙanƙantar mutum ko talaucinsa ko muninsa ko ma menene kowace irin nakasa gare sa idan aka ce yau wannan mijinki ne to komai mugun halinsa ke ki daure ki iya wa zuciyanki ki kyautata masa ko ba zai iya ba ba idan kika sauke naki haƙƙin tsakaninki da Allah to fa shi ya rage nasa ke Allah zai baki ki insha Allah zama aure abu ne da in kika fahimce su to duk munin halin mijinki yana da sauki sannan idan baki fahimta ba duk kyawun halin namiji zaman zai yi miki wuya akwai saukin samun aljanna sannan akwai saukin wajen kai kanka ga mahalli akwai saukin kai wajen kanka ga halaka me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata sun fi yawa a wuta ai duk saboda zamantakewar aure ne da ba kiyayewa da haka ki haƙuri duk da ƙanƙantar ki da yarantarki da wasu suke ganin ki dage ki nemi aljannan ki duk abin da ya ce ki masa ki masa duk abin da ya ce ki bari to duk yadda kika so abin ko da da gangan da baya son ko da gangan da son zuciya ya hana ki to ki hannu in ya buƙace ki ko a ina ko sau nawa a rana ko dare ko da wani lokaci ne kada ki nuna masa gajiyawar ki ki dai ki dinga kokari kina sauke masa haƙoƙinsa domin a addinance kin kai manzalin aure har kin wuce ma waɗanda ke manta ko koyarwar addini suke tunanin kin yarinta ko ki ba mutane kunya ki zauna lafiya da mijinki ki masa duk abin da yake so idan ya taɓa ki kada ki nuna ba kya so kuma kada ki faɗa wa kowa abin da yake miki mai daɗi ko mara daɗi ki yi haƙuri kawai ki dinga masa addu'an Allah ya shirya sa sannan na koɓe ki da faɗa miji Allah ya isa ko mugun abu a'a ki dinga iya harshen ki yayin magana da mijinki a halin bakin ciki ko farin ciki Allah ya muku albarka ya zauna da ku lafiya in Allah ya yarda dukkan ku za ku yi alfahari da wannan auren naku dole wata rana dalin sai ya ji ba zai iya rayuwa ba inda babu ke lokacin ke kuma ki tabbatar kin nuna masa ke da banci a cikin mata kada ki yi abin da yawan mata ke wasu suke cutan kansu gurin neman gira ya kai su ga rasa ido idan kika tsaya fushi da jan aji wata rana ba maslaha kike samuwa ba illa soyayyen girki kike ragewa a zuciyar mijinki idan ya fahimci kurakuransa sai ki ƙara rungumarsa ki nutsar da shi abin da ya kamata da wanda bai kamata ba kuma ki yafe masa abin da ya miki sai kiga ya ƙara ganin kima ya kuma ƙara son ki ko wani abin ne faru zai ji shakkan yi miki abin da ba kya so da yana tsoron ƙure ki ki riƙe mijinki sosai ki kula da shi baby cute na san kina fahimta na kuma kin gane duk abin da nake nufi in ma da wanda baki gane ba ki zo ki same ni ni ne miki bayani kada ki ji komai ni mahaifiyarki ce ba surukarki ba ni ba ruwana da dalin ce tawa ba shi ba Inna shiru ta yi don jikin ta yi sanyi sosai. Yanzu nufin Ami duk ƙudurin da ta ci akan rama abubuwan da yake mata ta tsarki kenan. Uhm, tun da Ami ce ta yi magana dole ta haƙura ba don ta so ba sai don Allah kawai. Ami ta ƙara mata faɗa da nasiha sosai da sosai ta kuma wayar mata da kai akan wasu abubuwan da bata gane ba. Inna cikin shagwaba ta ce yanzu Ami ko shi ya min laifi sai na rarrashe shi? Ni kuma sai na rarrashi kaina na ba su haƙuri? murmushi Ammata ta ce kwarai da gaske baby kitu haka ake so ki yanzu ki gama abin da zaki mu kai ki in kuka karya sai a ce a gyara miki kanki yadda na faɗa don za ku yi tafiya da dalin yana so idan kun je ki maganin sa kada ki masa rashin ji a cikin jama'a ki ji maganin sa kada ki masa rashin ji a cikin jama'a ki girmama kanki kowa zai girmama ki in kun dawo lafiya sai kuma mu koma batun kicin da ina dan ina ga abincin bai masa bane shi yasa bai ci ba za mu bar ke school naki inda daga nan za ki koyi abin da ya shafi girke-girke catering da kuma bangaren gyaran jiki da kwalliya da komai ina jin daɗi ta yi jin batun makaranta ta ce to ami bari ne wanka ta faɗa tare da shigewa ban ɗaki ami ƙiwa ce ta ciro mata kaya a cikin waɗanda ta mata da su damar riga da wando ne waɗanda ba za su kama su sosai ba sai ya fara da ta ɗaura a sama da jakanta da takalminta da mayafin rigan sai da ne ta fito ta mai da turare dan daidai masu sanyin kamshi tun da fita za ta yi sana amin ta kaya ta gwada mata yadda ta saka masha Allah ba karamin haduwa in ta ba kisa turare ta yi sanar suka fito da ami yanin suka wuce suka samu su suidi duk suna zaman jiran sun gama komai su ami ma na zama suidi da suidi suka gaishe da inai ta amsa tana murmushi suidi ta ce ta yi sabin nasu sannan suka hau cin abincin suna gama ammi ta saka suidi su tafi ta da inai a wanke mata kai sannan a mata red henna in sun samu salon ɗin akwai mai yi tun da kanada ba kamar nigeria ba ne su ba kowane salon ba ne ake samun mai yin henna sweet da sweet sun dage za su bi su gani haka sai aminta sa musu suka suka shirya sai ta ce su je har ya dawo da ita su yi je har yawo da ita ta gagari amma ta kira dalin akan ya turo kuɗi ya biki za ta je unguwa ba musu ya faɗa ammi a ɗauka ta bikin kuɗinsa a ɗakinsa ammi da kanta ta ɗauko mustapha su tare da musu a dawo lafiya suka fice duka direba ya ja mota Ami ɗakin da yanzu ta koma ta ƙare masa kallo tana rubuta ga ɗan kwanukan abincin da inne ta bari a watan dan tuni inne ta manta da wani ta bar tarkace ko ya kamata ta gyara ɗakin. Ami da kansa ta gyara masa ɗakin nasu sannan ta samu aiki masu aiki suka gyara sashin tsaf. Da yake suwiti na son yana to ta san salon da za su samu haka suka je suka biya ma kuɗin kuɗaɗe aka wanke wa inne kai suna ta santin tsayin gashinta da sa aka gama da wanke kai aka mata hena sai kuma shegen kuɗi kun san abin Canada sai a hankali abin da za su yi a Najeriya ko mu sai akan foki to kasuwa wajen su ya kai in aka canja amount din zuwa Najeriya ya kai 150k da yake su ma duk sun saba da kiso suke yi ba sai ba su ce mata suke so ba ko wani abu ne da kanta ta ce a mata kalaba Ami suka kira a waya suka faɗa mata sai ta ce su bawa inne wayan hakuri ta bata akan ta bari sai sun dawo daga tafiya za ta kai ta a mata kalafa mai kyau sannan inne ta hakura suka fito suka shiga zaga gari a je can a je nan sai da suka masu na yawo sannan suka je shoprite kowa dan tsinto abin da yake so inne ba abin da ta ɗauka sai dai su da kanta ta ɗauka mata ƙananun kaya masu shegen kyau da turaruka Swede da garaje ganin katin cire kuɗin dalin a banza har gefen wayoyi suka je. Waya babba wacce ake yayi ta daga? ana kira ana mata kuɗin ta ije babu shiri suka fito a shafra din suka shige mota dan daman direba na jiran su. Gida suka nufa lokacin bayan la'asar ta yi sosai magarba aiki nema. dem yana zaune a ofis yana ganin duk kuɗaɗen da suke cira abin bai dame sa ba tunda akwai kuɗin da ba wai babu bane ba a yau yake idan so yake haɗa komai a ranar tun da gobe zai tafi brazil kuma akwai abin da yake bukata ya tafi da shi a ranar bayan magrib ya kai a kamfani sai bakwai na dare sannan ya haƙura ya tattaro suka nufi gida da direba ba don aikin ya ƙare ba sai dan dare ta yi su inda suna dawo a mita dinka samun kawo musu albarka don sun kai baby cute inda ya kamata gashi yana ta yi kyau gyaran gashin ma ya yi kyau Ami da ta ga gashin inne da aka gyara sai da ta murmusa don ko a inda take iya tsayin da gashin natin zai yi kenan ba dai ya fi haka ba sai dai ko ya yi ƙasa don ko a can akwai waɗanda in ne tafi su gashin nesa ba kusa ba abinci dare suka ci sannan duk suka yi ɗaki a gaje suka bar amini da innai da ita ma baccin take ji ami ta bude kayayyakin da su ta zaɓa wa innai murmusa ta don kayan sun yi kyau sosai zaɓen mata wani minisket da 'yar harvest ta yi ta ce ta je sashin dalin ta yi wanka a can ta saka shi inda ta tara kayan ta tafi fatin dmd da su amma ta bar sauran a wajen amin tana isa ta kalli ɗakin da kyau ganin an gyara har ƙanshi yake yi ita sai lokacin ta tuna ta bar wajen ma a wargaje ta baki ta yi ta shige toilet nasa wanka ta yi kamun ta yi wankewa ta yi kamun ta yi wanka tana fitowa a ta shafe jikinta da man da amita ba ta mai daɗin gaske ta kuma shafa a kanta man gashin da su ta zaba mata ɗansu a shoprite ta gama ta saka kayan da amita ce ta saka tana saka kayan ta dinga dariya ta kaɗi ganin jikinta duka a waje siket ɗin guntu sosai ne iyakansa mazaunanta ne turaruka ta sha fara na dmd don neman magana sannan ta yi sallanta tun da ta yi alwala ta yi wanka tana idarwa ta shafa addu'a ta daɗe gadon dmd ta ja blanket ta rufu wai kada ya zo ya ga jikinta da wannan guntun kayan ni ko nace ina yin abin satin da kina birgin wallahi ka Ami tana zaune tana jiran shigowar DMD har karfe takwas sannan ya dawo yana shigowa min falo ya hangi Ami zaune tana waya da Abi. Barmishi ya karasa wajen ta a gajiye ya zauna tare daura kansa a kafaɗanta. Ami bata kula sa ba sai da ta gama waya da Abi. Suka yi sallama san ta kashe tana murmushi ce dadin san da dawa. Cikin gajiya ce thank you Ami. Me ya faru kai dare haka sosai yau? Har na tsorata gashi ina kiran layukanka duka basa sa tafiya. Fatan dai lafiya ko? kamar wanda bai san yin magana ya bude baki a gance ce lafiya ami kawai ayyuka ne suka yi min yawa to yayi kyau Allah ya taimaka ya dafa dalin ka je ka samu ka watsa ruwa ka huta a me yunwa nake ji bari na cika ciki na tukunna Mick amince akan ta kawo masa abinci tun da ya gaji amma ya ce ya hutar da ita suka tafi dining tare ta yi sabin nasa sannan ya zauna yana ci kamar baya so gana ka ta karɓi spoon ɗin ta shiga ba a baki tana masa nasiha akan kula da mace kiran da ya shigo wayan ta ne sa tsayar da ita ganin layin momi ɗauka ce ta saka a handsfree gaisa momi suka yi nan ta faɗa mata batun magana auren afirin yadda mutane aka tsayar da su akan sati hudu sai kuma maganar da su da dadi suka kira dadi akan suna zuwa gobe amin sosai ta ji dadi ta ce to Allah shige mana gaba ya nuna mana da lafiya amin amin ina yaro na da matarsa ga yaron na habibi suna lafiya duka da labarin mutan auren son kuma fa Mami ɗaya magana wasu ta ce mm, magana auren Jabir kam shiru a amma ga shi nan ya buwaye mutane ya addabi mutane magana aure yaro na aure yake so a yi su murmushi ta ce duk ɗan sunna da aka haifa da aure dole ya so aure da gaskiyansa Allah ka mana suka ta gari yanzu dai in kuma ya daidaita za a haɗo laifinsa da na matar dalin tunda har yanzu ita ma ba a mata laifin ba Mami ta ce e gaskiya hakan za a yi aminsu Allah ya nuna mana gari da lafiya duk inda ake ciki za mu yi waya ki gaida min son Amin wayanta ta miƙa dalin ya amsa ya shi da Amin suka gama gaisa suka yi salama ya mayar wa Amin wayanta. Ita ma Amin salama suka yi ta kashe wayanta. Kalan da ta ce dalin manyan yawo sai ku motsa kaga kannan ka na kokarin yin aure. Sanda aka ta anan karku mai ku yi subscribing da liking ma'ana na gaba.